Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyarmu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Labarun duniya da farko ga kanunsu. an bayyana cewa kasashen turai sun mayar da 'yancin jarida a matsayin makami na cimma manufofinsu iran ta jaddada matsayinta kan tsibiran nan guda uku da ke cikin tekun fasha sama da mutane dubu tara ne aka yi wa kisan gilla a yammacin nahiyar afirka to yanzu ga cikakkun labarin an bayyana cewa kasashen turai sun mayar da 'yancin jarida a matsayin wani makami na cimma manufofinsu shugaban kungiyar kara haƙƙin bil'adama ta musulunci mas'ud shajare ya yi tir da fitar da tashar talabijin ɗin press tv daga kan tauraron ɗan adam na utelsat da cewa batutuwan da suka shafi 'yancin tofa albarkacin baki yancin watsa labaru da na jarida sun rasa matsayi da kimar da suke da su a wurin kasashen turai sun zama wasu makamai da suke amfani da su domin cimma manufofinsu a cikin wasu kasashe shugaban kungiyar ta kare haƙƙin bal'adama ta musulunci mai matsuguni a birnin london da ke birtaniya ya gabatar da wani taron manema labaru da a cike bayyana cewa abin da ya faru yana nuni ne da yadda gwamnatocin kasashen turai suke ƙoƙarin cimma manufofinsu da basu su halitta ba ta hanyar wato amfani da 'yancin jarida ko kuma su dakatar da wata kafa matuƙar abinda take watsawa yana cin karo da manufofinsu ko yake fallasa wasu ayyukan da suke yi da suka saba doka. masu shajare ya kuma bayyana cewa dalilan da suka sa aka dakatar da tashar talabijin ta press tv daga kan wannan tawarar dan adam din shine take goyon bayan gwagwarmayar al'ummar palestino ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta palestino hamas ta jaddada muhimmancin ci gaba da gwagwarmaya a yammacin kogin jordan kakakin ƙungiyar ta hamas a birnin kudus muhammad hamada ya bayyana cewa gwagwarmaya ba za ta tsaya ba a yankin yammacin kogin jordan har zuwa kawo ƙarshen mamaya amma da ya kuma ce tsayin dakar da 'yan gwagwarmaya suke yi zai ci gaba a birnin kudus har zuwa 'yantar da shi daga hannun 'yan mamaya sannan kuma kirayi mazauna yankin yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus da siyo 'yan mamaya bore domin suna ci gaba da tafka laifuka a akan al'ummarmu kakakin kungiyar musuluncin ta hamas ya kuma ce kungiyar tasa tana kin duk wani yunkuri na kulla alaka ta diflomasiya da 'yan mamaya hakanan kuma bata aminta da yadda gwamnatin kware-kware falasdinu take aiki ta fuskar tsaro tare da 'yan mamayar ba wani sashe na bayanin hamada ya kunshi yin ishara da boran intifada da al'ummar falasdinu suka yi a shekara ta 1987 yana mai jaddada cewa dukkanin dalilan da suka sa aka yi wancan boran har yanzu suna nan to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran iran ta jaddada matsayinta kan tsibiranta guda uku da ke cikin tekun fasha mataimakin kakakin majalisar dokokin iran ya jaddada matsayin kasar game da tsibiran guda uku da ke yankin tekun fasha yana mai cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta mayar da martani mai tsauri kan duk wani yunkuri na haifar da wata matsala a kan batun da ya shafi mallakata da waɗannan tsibiran da yake magana a farkon buɗe zan majalisar da aka yi a safiyar jiya lahadi ali nikzad ya jaddada cewa manufar jamhuriyar musulunci tare ita ce tabbatar da cewa an samu fahimtar juna da kuma zaman lafiya a wannan yanki amma kuma za ta taba amincewa da duk wani aiki na tsokana ba saboda haka makwabtanta su yi hatara babban dan majalisar ya bayyana hakan ne dai a matsayin martani ga sanarwar haɗin gwiwa da ƙasar sin da mambobin kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin wato tekun fasha suka fitar a ƙarshen taron da suka yi a birnin riyar babban birnin ƙasar saudiya a ranar tara ga watan disamba inda aka cimma matsaya kan tsibiran na iran guda uku tsibiran abu musa tumbuk kubra da kuma tumbuk karama a cikin sanarwar da suka fitar shugabannin sun tabbatar da goyon bayan su ga abin da suka kira kokarin da haɗaɗɗe daular larabawa take na cima matsaya kan batun tsibiran iran guda uku ta hanyar shawarwarin ƙasashen biyu bisa tsarin dokokin ƙasa da ƙasa. an bayyana cewa sama da mutane dubu tara ne aka yi wa kisan gilla a cikin kasashen yammacin afirka wani rahoto da cibiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ke sanya idanu a kan tashe-tashen hankulan da ake fama da su a yankin afirka ta yamma ya ce akalla mutane dubu tara da ɗari takwas da ashirin da uku ne aka yi wa kisan gilla ta hanyoyi daban-daban a yanki a shekara da ta gabata ta 2021 rahoton wanda aka saba fitar da shi a kowace ranar goma ga watan disamba na kunshi da sa hannun kungiyar nan ta kara haƙƙin bil'adama da aka fi sani da human rights advancement and development and advocacy center da kuma africa center for democracy rahoton ya kuma bayyana yadda aka tsare mutane 6,416 ba bisa ƙa'ida ba yayin da aka ci zarafi da ko kuma jikata wasu 19,973 sai kuma wasu 48,644 daga fuskanci cin zarafi da ya shafi batu na jinsi to ƙarshen labarin duniyar kenan. taba Adam kinan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na namurai masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da sannun kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shiri ne dai radio hausa voh da saba ba ku damar zufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tu a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro ne da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da gaya mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio Iran mai albarka ina muku fatan alkhairi eh suna na samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya a nan tripoli to a gaskiya dangance da yan uwanmu da yan nijar wanda suke dauke da makamai da suka aje wani makamai muna jin daɗi muna goyon baya da farin ciki ubangiji allah sa sauran baya su gane su gane suna cutan ƙasa ne suna cutan iyayensu da kakanninsu ko in ce iyayenmu da kakanninmu ya ubangiji allah sa kowa da kowa ya gane a aje makamai a rungumi zaman lafiya allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Nijar Allah ka mana kwanciyar hankali da arziki mai yalwa Allah ya raba mu da makiya da masu kashe mu suna hallaka mu a cikin ƙasa nagode gode daga naku Samariya Haruna Idris dan niger jihar Zandar mazaunin ƙasar Libya a nan Tripoli Ah, assalamu alaikum rahmatullah radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan ali game da nasu an dama ne tsokaci a dangane da wannan sauyin doka da cbn babban bankin najeriya ya fitar to gaskiya mu dai al'ummar kasar najeriya musamman yan gwagwarmaya gaskiya ba mu ji daɗin wannan canjin ba domin zai dakile kasuwanci a kasancewar an ce mutum dubu ashirin ne zai iya cira a rana so mai kasuwancin dubu ɗari biyar dubu hamsin dubu ɗari kaza so kaga ba zai samu dama ba haka kuma kamfanoni za su ciri dubu ɗari biyar a rana so gaskiya wannan dokar gaskiya ba ce ba kani ga Allah za a kuntata wa talaka da sauran kuma al'umma masu shige da fice da kuɗaɗe Allah dai ya kyauta kawai muna fatan Allah ya kama mana shugabanni na gari su san al'umma kuke nauyin da Allah ya dora musu suna na gwani lawan Ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son in yi bisa kasar Maroko ce saboda ita ce ƙasa ɗaya wadda ta rage mana Afirka muna taya ta murna bisa wannan samun nasara kuma muna fata Allah kai ta gaba ta samu ta lashe wannan kofin ma saboda zan tarihi ga Afirka muna kira ga yan Afirka gaba ɗaya ta yi Maroko da addu'a Allah taimake ta ta ɗauko mana wannan kofi ta kama shi Afirka mai muku magana alkasun Babali ma a daga jihar Agadar salamu alaikum Salamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran da malumar da suke sauran wani tasha mai magana ya kuma mai aski ba daga kan jihar da magaram jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na hakika muna farin ciki kwarai da gaske da sakin wannan matashi Aminu Adamu Muhammad wanda ya batanci ga uwar gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari Aisha Muhammadu Buhari yana da kyau matasa su gane da cewa yana da kyau a social media idan za su yi magana ko za su yi rubutu su san abin da za su faɗa domin taba manyan mutane gaskiya wannan ba daidai daidai ba ne yana da kyau ya harka yin abin da zai janyo hankalinsu da za su komo kan hanya ba a rika batanci ba ana zazzagin su wannan ba hanya ba ce mai kyau muna fata kiran mu ya kai ga kunuwan da suka dace allah ya kiyaye allah ya kawo mana kwanciyar hankali a kasashen mu na afirka mai magana ya ko mai aski ba da raka a jihar da magaram jamhuriyar niger ku tashi lafiya muna tare da ku insha allah. to masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da radio hausa voh a cikin shirin nan na muryoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je. Radio Tehran, Radio Mai Albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi na kulabar a yanzu da take agadas jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama ra'ayina a yau da zan bayyana game da runduna da kungiya ta ECOWAS suka kafa game da abin da ya shahi tsaro game da abin da ya shahi juye-juyen mulki da Afirka take fuskanta da wasu matsaloli da farko wannan runduna mataki ne mai kyau kuma ita wannan kungiya ta ECOWAS ta jima da aka kafa ta kuma haka muke so Afirka ba wanda zai gyara Afirka sai mu mu 'yan afirka sai shugabanninmu duk wata matsala da take cikin afirka mu mu muka santa mu za mu iya bin hanyoyin da za mu magance ta amma in muka ce mu hada da turawan na to za su ƙara cakula mana afirka mu saboda su ba su son zaman lafiya afirka mu ba su son abu ci gaban afirka mu amma shugabanninmu in sun ka hada kai duk wata matsala ta tsaro ce ta kasuwanci ce ta ci gaban afirka ce su tattauna su nemo mafita wannan zai kama na ci gaba a cikin afirka mu kuma da haɗin kai da zaman lafiya lafiya musamman wannan runduna da suka fa bisa abin da ya shahi matsalar juyin mulki da wani ta'addanci sojojin wata ƙasa suna iya su shiga wata ƙasa ta gani wannan mataki ne mai kyau muna fata wannan mataki da wannan runduna ita ce ƙarshen maslaha da ƙarshen ta'addanci da muke fuskanta a ƙasashenmu na afirka rediyo tehran da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana siraju haruna wanda aka sani da laitoro a damagaram jamhuriyar nijar na shigo cikin wani gida domin in tafawa albarkacin baki na ko kuma in ce in yi ra'ayi na dangance da lokaci ne yanzu na san hi wanda yake tunkara mu shigowa a kasashe daban-daban na duniya masha allah wannan san sanfi da zai zo allah sa ya zo lafiya ya fice mu lafiya allah kawo karshen shi lafiya eh, shi ne jan hankalin da za mu yi uwaye mata ya kamata su su kula da ɗiyansu ƙanƙana su rika musu kayan sanyi kuma ana musu wanka idan hantsi yayi ana shafa musu mai ya kamata dai anan abin da nake so in ce a kula da yara kankana masha Allah Allah kawo shi lafiya ya huce mu lafiya wannan sanyi da muke ciki suna na Siraj Haruna wanda aka sani da Laitorwa da magaram jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madaddai da magaram ina so ku bani dama in jinjina ga wannan wanda suka maido makamai suka dawo suka rungumi zaman lahiya to gaskiya muna musu barka kuma muna ƙasar ta nijar barka da tunda suka fara ganewa suka fara kakansu domin su tuba gaskiya wannan ci gaba ne kuma ina kira ga sauran ma wanda suke cikin dawa sau da su dawo su ko makamman su a rungumar zaman laya domin zaman laya shine zai gina kasa shine zai sa kasa ta ci gaba kuma a sa a ƙara samun haɗin kan 'yan kasa na gode sashen hausa na biyu mai magana isu ya maɗatai da maganar jamfuri nijar na kira ku daga maɗatai ku tashi na. assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar wan kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin da bayyana ra'ayi na dangane da wannan eh, rundunar tsaro ta musamman da kungiyar ecowas na kafa ni a gani na eh, wannan abu ne mai kyau sannan kuma eh, abin ya zo a lokacin da ya dace duba da cewa kasashe mambobin kungiyar suna fama da tashe-tashen hankula eh, kamar irin na ta'addanci da kuma irin na kabilanci sannan a gefe ɗaya kuma ga yawan kudeta ko in ce juyin mulki da su kasashen suke fama da shi kamar yadda muka gani a irin su mali da burkina faso ko ba gaskiya ba kenan wannan runduna kwarai-kwarai za ta taimaka wajen magance irin wannan matsaloli ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya boh Iran. Tura fatan kiran ya je kunnuwan waɗanda aka yi domin su ina ga kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau burki wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya kai kafin nan a kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar ke cewa bai salam a huta lafiya. da yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan batutuwa na ƙasa da kasa tare da fita a kan kansu kuma kawo mahangar masana kan da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin da zai dubi ne dangane da bayanan da suka fito daga bakin babban jami'in gwamnatin amurka akan harkokin kasar iran cewa abin da ke gaban amurka a halin yanzu shine ci gaba da bin kadin zanga-zanga da ake a kasar iran da kuma batun zargin da amurka take yi na cewa iran ɗin ta sayarwa rasha da makamai da ake amfani da su a yakin kasar ukraine wannan dai shine abinda shirin zai mai da hankali a kansa a yau da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a daidai lokacin da kasar iran take bayyana cewa a shirye take domin a koma ci gaba da tattaunawa kan shirin ta na nukiliya a bisa ga ka'idoji da sharaɗa waɗanda ba su saba wa dokoki da ka'idoji na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba hukumomi a ƙasar amurka sun fara bayyana matsayinsu dangane da batun komawa tattaunawa tare da ƙasar iran akan batun shirin ta na nukiliya wanda ake yunkurin farfaɗo da shi da kuma sake rataba hannu akan yarjini da za su taimaka wajen farfaɗo da yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 a tsakanin bangaren iran din da kuma manyan kasashen duniya waɗanda suka hada da ita kanta kasar amurka da birtaniya da faransa da kuma kasashen rasha da china gami da jamus a wannan lokaci amurka ta bayyana cewa ba a shirye take ba domin a koma a ci gaba da wannan tattaunawa kamar yadda lokutan baya amurkan ta rika faɗin haka tun kimanin watanni biyu da suka gabata babban jami'i mai kula da harkokin da suka shafi kasar iran na kasar amurka wato rob mele ya bayyana cewa a halin yanzu amurka za ta mayar da hankali ne kawai a kan batun zanga-zangar da ake yi a kasar iran da kuma taimaka masu zanga-zangar domin tabbatar da cewa sun cimma burinsu da kuma samun abubuwan da suke bukata da gwamnatin kasar ta iran duk da rob mele bai kore cewa za a ci gaba da wannan tattaunawar a wasu lokuta a nan gaba ba amma da ya bayyana cewa abin da ya fi muhimmanci a halin yanzu a gare su shine ɗaukar matakai na matsa lamba akan ƙasar ta iran domin tabbatar da cewa ta saurari masu zanga-zanga da kuma sauraron koke koken su da kuma biyan bukatun su baya ga kuma ya ce batun zargin da ake yi cewa iran ta miƙa wa rasha makamai da kuma jiragen yaƙi marasa mutuƙi waɗanda rasha ke amfani da su domin kai hari a ƙasar ukraine da wannan na ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda amurka ta baiwa muhimmanci a halin yanzu domin tabbatar da cewa an yi bincike a kan su kuma ɗaukar matakai da suka dace wajen ladabtar da ƙasar ta iran wanda a cewarsa a irin wannan yanayi babu hali na komawa tattaunawar nukiliya tare da ƙasar iran domin cimma wata matsaya akan abubuwan da aka cimmawa lokutan baya kamar da kuma jaddada cewa kasar amurka za ta yi amfani da dukkanin hanyoyin da suka dace domin ganin cewa kasar iran din ta fuskanci sakamakon da ya dace da ita na takunkuman tattalin arziki daga amurka da ma sauran kasashe da suke kawance da kasar ta amurka tun kafin wannan lokacin da bayan fara gudanar da zanga-zanga a wasu sassa na kasar iran bayan mutuwar masa amini shugaban kasar amurka joe biden ya fito fili ya bayyana cewa amurka za ta gudanar da biki ba da jamawa ba na murnar 'yantar da iran to sai dai bayan waɗannan kalamai masu haɗari da joe biden yi ya fuskanci kakkausan martani daga sassa daban-daban na duniya da hakan ya haɗa har da wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai waɗanda suke ganin cewa kalaman nasa babu siyasa a cikinsu to wannan ne sanya ba tare da wani bata lokaci ba fadar white house ta fito ta janye waɗannan kalamai ta bayyana cewa kuma manufar joe biden ba ita ce 'yantar da iran daga juyin juhalin musulunci ba abinda yake nufi shine 'yantar da iran ta hanyar baiwa mata 'yancin su kuma baiwa mutane 'yanci irin na dimokuraɗiyya sannan kuma a ƙoƙarin da bayanin na fadar white house ya yi na kare biden da kalaman nasa bayanin ya ce har kullum amurka tana kallon gwamnatin iran a matsayin gwamnati kun bata da niyyar kyafar da ita amma dai za ta matsa lamba domin tabbatar da cewa an biya bukatun al'umma da kuma kasancewa tare da iraniyawa masu neman 'yanci. tun kafin wannan lokaci da hukumomi a kasar iran sun ce tabbas abin da yake faruwa ba maganar mutuwar masa amini ba ne abin da yake faruwa wani shirye lamari ne wanda kuma kasashen da suke da hannu a cikin wannan lamari bayyana suke kamar yadda kanta iran tana da hujjoji waɗanda suke tabbatar da haka daga cikin kasashen akwai ita kanta amurka da birtaniya da isra'ila da kuma saudiya waɗanda an kama mutane da dama waɗanda suke shigo da abubuwa kamar yadda jami'an ƙasar iran ɗin suka bayyana waɗanda za a amfani da su wajen haifar da tashashen hankula da suka hada da bindigogi da na'urori da masu abubuwa na daban waɗanda za su baiwa masu son kawo ya matsi ɗin damar yin amfani da su domin kisan jama'a da kuma kawo tashin hankali wanda ƙasar iran ta bayyana cewa waɗannan dalilai da take da su suna nan a hannunta kuma za ta bayyana su ga duniya a lokuta masu zuwa daga ciki kuwa har da kama wasu makamai da aka yi a kan iyaka ta kasar iran da pakistan a yankin balochistan wanda aka shigo da su da nufin mika su ga wasu 'yan ta'adda waɗanda suke ikirarin jihadi wanda kuma a halin yanzu sun shigo cikin kasar ta iran da nufin kai hare-hare da sunan sauya gwamnati kuma tabbatar da abin da suke kira gwamnatin shari'a bayan kama waɗannan mutane sun tabbatar da hanyoyin da suka samu waɗannan mukamai kuma kasashen da suka ba su su da kuma kasashen da suke daukan nauyin su wanda iran ɗin ce da sannu za ta yi bayani bayan tattara dukkanin bayanan da take bukata bayanan kuma wata daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya da take mu'amala da wasu daga cikin masu tayar tarzoma a kasar ta iran ta yi ta magana da wasu da take zaton cewa masu tayar tarzoma ne domin taimaka musu da makamai da kuma kudade da wasu abubuwan da suke bukata bayan shigo da makaman da kuma kudaden. da mika su ga hannun waɗannan mutane da gwamnatin wannan ƙasa ta larabawa take yi daga baya sai ta bayyana cewa dukkanin mutane da take magana da su jami'an 'yan sanda ne na ƙasar iran waɗanda su haka karbi kayayyakin da kuɗaɗen da makaman da hannunsu daga wannan ƙasa ta larabawa da take yankin gabas ta tsakiya wanda shi ma ƙasar iran ɗin ta ce za ta yi bayani daga bisani akan wannan batu waɗanda aka kama da dama daga cikinsu dai sun nuna nadama musamman ma dai waɗanda aka yaudare su wanda kuma akasarinsu an riga an sake su sun koma gidajensu kuma sun ci gaba da rayuwarsu tare da iyalansu yayin da waɗanda suke da hannu wajen kisan jama'a da jami'an tsaro da kuma lalata kaddarin gwamnatin jama'a ne ake ci gaba da rike su domin tabbatar da laifinsu da kuma gurfanar da su a gaban shari'a domin su fuskanci hukuncin abin da suka aikata tun bayan furucin na babban jami'in gwamnatin amurkan dai kasashe da dama sun mayar da martani musamman ma dai waɗanda suke kawance da ƙasar iran da hakan ya hada da gwamnatin china da kuma rasha gwamnatin rasha ta bayyana cewa zargin da amurka take da masu kasashen yammacin duniya kan cewa tana karbar makamai daga kasar iran tana amfani da su a kasar ukraine wannan zargi ne maras tushe domin kuwa rasha tana da makamai waɗanda take amfani da su wajen kai hare-hare kuma dukkanin makaman take amfani da su makamai ne matsakaita ba tana amfani da ƙarfinta ba ne a kan ukraine baga kuma rasha ta bayyana cewa kasar iran tana da alaka da kuma jini waɗanda aka rata ba ta fuska tsaro a tsakanin rasha da iran tun tsawon shekaru ita ma ta bangaren gwamnatin kasar china ta mayar da martin da cewa furcin na hukumomin amurka dangane da batun iran da kuma rasha batu ne kawai na siyasa wanda kuma dole ne su ɗauki matakai na tabbatar da cewa an warware batutuwa ta hanyar lumana da fahimtar juna da tattaunawa maimakon yin amfani da kafofin yada labarai wajen yada farfaganda da ƙarya da kuma haifar da yanayi wanda ba zai taɓa zama maslaha ga kowa a duniya ba. masu lokacin da muke da shirin cikin wannan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله wa محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato mu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da al'amura waɗanda idan muka yi riko da su zasu su zama mana guziri a bisa tafarkin da muke kai na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to har yanzu a wannan shiri na guzurin hanya muna nan ne dai akan al'amura da suka shafi ilimi saboda muhimmancin mun daɗe muna ta kawo abubuwa daban-daban da suka shafi ilimi to har a yau ɗin ma akwai wani hadisi da za mu fara da shi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi yana cewa al'alimu bainal juhal kal hayyi bainal amwat wato kenan shi malami wanda yake mai ilimi idan ka same shi a tsakanin jahilai to kwatankwacin rayayye ne a tsakanin matattu masha Allah wannan kwatankwaci da rasulullah sallallahu alaihi sallama ya kawo lalle abun a yi tsokaci a kai ne wato abin da yake fili shine kenan shi malami rayayye ne kenan su kuma jahilai matattu ne tunda za a ce wanda yake malami a tsakanin jahilai kamar rayayye ne tsakanin matattu to kaga wannan a fili ma yake wannan babban al'amari ne wanda ya nuna mana falalan masu ilimi da kuma fifikonsu dangane da waɗanda ba su da shi. wani hadisi ya zo a cikin biharul anwar mujallaji na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da biyu to sai kuma wani hadisi shi ma da ya zo daga amirul mu'minin imam ali alaihi salam yake cewa mata khazanul mal wa hum ahya wato waɗanda suke tsaron guraren baitulmal wajen ajiyar dukiya wajen ajiyar kuɗi to sun mutu matattu ne su duk da cewa suna raye ne amma matattu ne su wal ulama'u amma su malamai ba na ma baƙiyar dahar wato su suna nan wato wanzazzu ne su har ƙarshen lokaci matukan akwai lokaci na tafiya zamani na shigewa to su ma suna nan a ayyanuhum mafquda za ka iya cewa wato idanuwansu an rasa su ko da ku sun mutu kenan wa amsaluhun fil qulubi amma kwatankwacin su wato kenan kai ka ce wato kamar surarsu da yadda ake kallon su su waɗannan waɗanda suke malamai fil qulubi suna nan a cikin zukatan mutane saboda iliminsu da aka sha iliminsu da aka amfana da su na'am in kana neman su ainihinsu su ba sa nan idanuwansu sun rufe su sun mutu su kansu ainihinsu babu amma amsaluhum wato in ka dubi cewa za ka ga cewa duk wanda yake zai iya tuntuntuninsu da suransu tun wannan tana nan filkulobe a cikin zukata to kaga wannan ya nuna cewa kenan idan ma malami ya mutu to yana nan a cikin zukatan mutane kenan amma waɗanda su hazzanul mal sun tara dukiya sun tsururi ta sun kasance sun tattara ta sun tsururi ta suna gadon ta ne to waɗannan ko da kuwa ma a ce rayayyu ne su ba su mutu ba to home amwaton wato kenan matattu ne su to kaga wannan hadisi hadisi ne da yake nuna mana muhimmancin malamai akan waɗanda suke sun tattara dukiya suna tsururutunta ko da kuwa su waɗannan malaman ba sa nan amma dai suna nan a cikin sukatun jama'a wani hadisi shi ma ya zo a cikin littafin bahar al'anwar mujalladi na saba'in da takwas shafi na saba'in da shida wani hadisi shi ma dai da ya zo daga ali bin abi talibin al mumini alaihi salam yake cewa al'ulama baƙo na ma baƙiyar layl wa nahar wato malamai suna nan tabbatattu ne su kamar matukar dare da rana dare da wuni ba suna nan to su ma suna nan wato kenan har zuwa ƙarshen zamani malamai ba sa mutuwa mutuwa ta hakika a ce an daina tunaninsu baki ɗaya komai nasu ya tafi a'a ba haka ba ne sannan wani hadisi shi ma dai daga ali bin abi bin alaihi salam yake cewa al'alimu hayyun wa in kana mayyita wato shi malami rayayye ne ko da ko ya mutu ne aljahilu mayyitun wa in kana hayya sannan shi kuma jahili matacce ne shi ko da ko yana nan a raye to wannan hadisi na ali bin abi talib lallai abun yi tsokaci ne hadisin ya zo a cikin littafin gurar hikam wa a cikin kai gurar hikam wanda wannan na zaburar da mu yake wajen yin guziri da ilimi duk abin da za ka tsororota duk abin da za ka ɗauka ya zama ka guziri na kuma ka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala bai kai ga ilimi ba kenan to idan muka zo kuma falalan ilimi akan ibada wato fifikon ilimi akan hatta bauta fa ibada Allah ba cewa yi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mun to amma ilimi falalansa ta fi ta ibada ba. wannan ba karamin al'amari ba ne hadisi ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fadlul ilmi ahabbu ila Allah min fadlul ibada falala da ɗaukakan ilimi shine mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala dangane da falalan ibada wannan kaga kenan a fili ma manzo yayi wannan magana wannan hadisi ne da zuwa cikin littafin Biharul Anwar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da hudu to wani hadisin kuma shiyan wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'ilmu afdalu min al'ibada kaga ya ma fito fili a cikin littafin kanzul ummal yake cewa al'ilmu ilimi afdalu shine yafi min al'ibada dangane da ibada kai ta bauta kai ta bauta amma cikin jahilci to kar ka ɗauka wannan bauta ɗin ta kai ka ga wani guri amma ilimi kana da shi to sai ka ga cewa wannan falala ta ilimi din ta fi ta ka zo kai ta bauta babu ilimi kana yin ta cikin jahilci wani hadisi shi ma daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kharaja yatlubu baban min al-ilm man kharaja duk mutumin da ya fita yatlubu baban min ilmin yana neman wani babi na daga ilimi li yarudda bihi batila ila haƙin domin ya kasance ya wato gusar da dukkan wani abu wanda yake ɓata ne ya kirawo mutane zuwa ga gaskiya au lalacin ko kuma ya kawar da wani abu na ɓata gaba ɗayansa to ila huda zuwa ga shirya ya fitar da mutane daga ɓata zuwa ga shirya to kana amalhu yake cewa wannan aiki nasa ya kasance ka ibada muta'abbidin kamar ibadati muta'abbidin ne wata ibada ce da wani mai ibada ya yi na aman wato ta shekara arba'in masha Allahu wannan hadisi lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ba karamin al'amari ya mana nuni akai ba ka kasance ka fita ka nemi ilimi domin ka ga kawar da wani abu wanda ke fasikanci ne ko kuma fasadi ne ka kuma kira mutane zuwa ga gaskiya ko kuma ka kawar da mutane daga bata ka shirya da su zuwa ga shari'a to wannan aikin da mutum ya fita ya yi na neman wannan ilimi din domin ya wannan to sai ya kasance abin da ya yi wannan aikin nasa ka ibadati muta'abbidin arba'i na sa'ama kamar ibada ce ta wani wanda zai fito yana ibada ibada ta shekara arba'in kai in kai wannan aikin to kai kwatankwacin mutumin da ya je yana ta ibada ne ibada ce ta shekara arba'in to kaga wannan ba komai yake nuna mana ba illa falalan ilimi ba ilimi ya fi dukkan inda mutane suke tunani ko kuma suke ainihin kallon shi daga nesa ashe ilimi shine tushen komai kenan hatta ibada ɗin kanta to ihwanuna wannan ba ƙaramin guziri ba ne mutum ya rike ilimi ya koyo shi domin ya kasance ya shirya da mutane ya kawar da su daga karkata ubangiji muke roƙo Allah subhanahu ta'ala ya ba mu himma ya ƙara mana himma wajen neman ilimi da ainihin isar da shi ga al'umma baki daya saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da haka, barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da bita a kan su shirin zai dubi ne akan sabbin dokoki na cire kudade a taron najeriya wanda babban bankin kasar wato cbn ya kirkiro da su kuma da ake kallon wannan batu ba ga kuma za mu duba wasu batutuwan ma a taron najeriya da masu kasashen gwargwadon ita duk ce ba mahali da fatan masu saurari za a biya musamman a hankali domin cin cikakken shirin. gwamnatin najeriya ta kaddamar da wani sabon fasalin karbar kudade daga banki wanda ginda ya cewa babu wani mutum wanda zai iya cire kudi waɗanda suka wuce naira dubu ɗari daga banki a cikin mako guda yayin da kamfani da kuma aka sanya musu ka'ida kada su wuce naira dubu ɗari biyar sanarwar da babban bankin ƙasar ya gabatar ya ce babu wani mutum wanda zai iya karɓar kuɗi wanda ya zarce sama da naira dubu ashirin daga tashoshin karɓar kuɗaɗe waɗanda ake kira da pos a kowace rana babban bankin na nigeria ta hannun haruna mustapha daraktan da ke kula da harkokin bankuna ya ce sakamakon kaddamar da sabbin kudade wanda aka sauya fasali a ranar 23 ga watan nuwamba da kuma shirin bankin na mayar da hada-hadar kudade ta bankuna da ake kira da cashless ya umarci dukkanin bankuna na kasuwancin kasar kuma hukumomin da ke hada-hadar kudade da su tabbatar da cewa sun yi amfani da sabon umarnin sanarwar ta kuma ce daga wannan lokaci bankuna ba za su amince da ceki na kudi wanda ake bai mutane da ya wuce naira dubu hamsin ba ga wani mutum guda daya ko kuma naira miliyan goma ga kamfanoni babban bankin na najeriya ya ce daga wannan lokaci takardun kudade naira 200 ne kawai za a iya dinga zubawa a wuraren cire kudade wanda ake kira da atm domin baiwa jama'a damar cire naira dubu ashirin kacal a kowace rana a cikin kwanaki biyar kawai na mako guda bankin ya kuma baiwa bankunan kasuwanci umarnin karbar takardun shaidu daga jama'a masu karbar kudade waɗanda suka hada da katin shaidar zama ɗan ƙasa da fasfo na tafiye-tafiye da lasisin tuki da lambar shaidar da ake kira da bvn da shaidar cire kuɗaɗe da sanya hannun babban jami'in banki kafin fitar da kuɗi ko kuma rubutacciyar takardar amincewa a fitar kuɗi daga shugaban banki babban bankin na najeriya ya ce yana buƙatar bankuna da su dinga gabatar masa da cikakkun bayanai akan yadda mutane ke daukar kudade waɗanda suka wuce kima a kowane wata domin sanya ido a kai dama shugaban babban bankin na najeriya godwin imifele ya ce 'yan najeriya za su fuskanci matukar wahala wajen fita kudade a banki a lokacin da aka gabatar da sabon sauyin fasalin kudaden wanda aka yi a watan jiya. sai kuma ni batun shima a najeriya din da majalisar dattawa ta najeriya din ta yi barazanar zabtare kudade wanda ake ba wasu ma'aikatu da hukumomi na gwamnati saboda gaza amsa wasu tambayi da ofishin babban mai bincike na tarayya yi musu shugaban majalisar sanata ahmad lawan ne ya bayyana hakan da shugaban kwamitin binciken na ayyukan gwamnati matthew orogide ya gabatar da korafi ya zama majalisar cewa hukumomi waɗanda aka nuna wa yatsa a cikin binciken sun ƙi bayyana a gaban kwamitin sanata matthew ya bayyana cewa a lokuta daban-daban kwamitin nasa ya sha gayyatar shugabannin ma'aikatu da hukumomi amma su yi ƙememe ya ce sassa na 88 da kuma 89 na kundin tsarin mulkin najeriya ya bai majalisar damar aikewa hukumomi mace. domin su ba da ba'asi a kan kudaden da suke kashewa da yake mayar da jawabi sanata ahmad lawan ya ba ma'aikatan da lamarin ya shafa mako daya da su bayyana a gaban kwamitin ko kuma a hana su ko sisi a kasafin kudin shekara ta 2023 ya ce yana amfani da wannan damar in ba da shawarar cewa nan da mako daya mai zuwa hukumomi waɗanda lamarin ya shafa su bayyana a gaban kwamitin idan ba su yi cikakken bayani ba sannan kuma ba su bayar da kwararren dalilai ba za mu zartare kasafinsu in ji shugaban majalisar dattawan na najeriya wasu daga cikin hukumomi da ma'aikatu waɗanda lamarin ya shafa sun hada da ofishin babban lauyan gwamnati da kuma ma'aikatar cikin gida da ta harkokin waje da ta kuɗi da ta sufuri da ta lafiya da kuma ma'aikatar ayyuka da gidaje da kuma yada labarai da al'adu kuma ma'aikatar tama da karafa da kuma harkokin 'yan sanda da tsaro da matasa da wasanni da kuma ma'aikatar man fetur da kuma sufurin jiragen sama sauran sun hada da fadar shugaban kasa da ofishin kasafin kuɗi da rundunonin tsaro na sojin sama da ruwa da ƙasa da kuma hukumomi na nafdak da nscdc da ferma da kuma nema da dai sauransu to a can kasar afirka ta kudu kuwa shugaban kasar cyril ramaphosa ya ce masa dai a halin yanzu tana hannun jam'iyyarsa ta anc a jawabin da ya yi karan farko tun bayan da aka fara gabatar da rahoto game da batakallar wasu kudade waɗanda aka sace daga gonarsa yan hamayya a kasar afirka ta kudin dai sun yi ta kira da sauka daga kan mukamin sanar shugaban kasar ban wani kwamitin masana shari'a ya bayyana cewa shugaba ramaphosa ya karya doka a ranar asabar ɗan makon da ya gabata dai mai magana da yawon mr ramaphosa ya bayyana cewa shugaban kasar ba zai sauka daga kan mukamin nasa ba yanzu dai shugaban kasar ya ce manyan jami'ai na jam'iyyar sani kawai za su iya yanke hukunci akan makomarsa shugabannin jam'iyyar african national congress ko kuma anc a takaice suna ganawa domin tattaunawa kan sakamakon binciken wanda aka gudanar da yake jawabi a wajen dakin taron shugaban ƙasar afirka ta kudu ya ce 'yan kwamitin tsattarwa na jam'iyyar sun umarce shi da kada ya halarci taron domin samu damar yin bayani ƙarar ba tare da katsalandan ba ko kuma fargaba. kuma ya ta'allaka ne ga kwamitin zartarwa na ƙasa wanda nake ƙarƙashinsa ya ɗauki dukkanin matakai waɗanda suka dace in ji shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa to a can ƙasar chad kowa wata kotu ce ta yanke ɗauri tsakanin shekaru biyu zuwa uku akan mutane 262 waɗanda kotun ce ta same su laifin shiga zanga-zangar adawa da gwamnati wanda aka yi a watan oktoban da ya gabata wanda ya kai ga salwantar rayukan mutane mutane 262 waɗanda aka ɗaure suna daga cikin mutane 401 waɗanda aka kama kuma a gurfanar da su a gaban kotu wadda take gidan yarin koro toro da ke nisan kilomita 600 daga birnin injamina fadar mulkin kasar ta chadi yayin da lauyi suka ƙaura cewa zaman kotun saboda abin da suka kira bata da sahihanci da kuma saba ma ka'ida mai gabatar da ƙara musa wade ya ce daga cikin mutane 401 wadanda suka gurfana a gaban alkali kotun ta yi wa 80 daga cikin tsaurin talala na jeka gida ka gyara halinka yayin da aka saki 59 daga cikinsu to dangane da batutuwa na tsaurin su shafi yankin yammacin nahiyar afirka wani sakamakon bincike da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka gudanar ya bayyana cewa sama da mutane dubu taran da suka rasa rayukansu ta hanyar kisan gilla a kasashe daban-daban rahoton wanda cibin kare haƙƙin bil'adama da kuma sanya ido suka fita dangane tashashen hankula da suke faruwa a yankuna daban-daban na yammacin nahiyar afirka ya ce akalla mutane dubu tara takwas da ashirin da uku ne aka yi wa kisan gilla ta hanyoyi daban-daban a yankin na yammacin nahiyar afirka a shekarar ta gabata ta 2021 rahoton wanda aka saba fitar da shi a kowace shekara a ranar goma ga watan disamba yana kunshe da sanya hannu na kungiyar human rights watch da kuma kungiyar advancement and development and advocacy center da kuma african center for democracy and human rights studies rahoton ya kuma bayyana yadda aka tsare mutane da 6,414 ba bisa ka'ida ba yadda aka ce zarafi ko kuma jikkata wasu kimanin 19,973 sai kuma 48,644 waɗanda suka fuskanci cin zarafi wanda yake da alaƙa da batun jinsi wannan rahoto ya kuma bayyana najeriya da nijar da jamhuriyar benin a matsayin inda aka samu ci gaba ta fannin kare haƙƙin bil'adama sabanin abinda ake gani a ƙasar gambia rahoton ya gabatar da jerin kasashe waɗanda suka fi mutunta haƙƙin bil'adama wanda ya sanya jamhuriyar benin a sahun gaba sai kuma mali da kyabade a matakin ƙarshe ta jama'a masu haurar lokacin da muke da share skim da al'anan zamu jala zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. an bayyana cewa kasashen turai sun mayar da 'yancin jarida a matsayin wani makami na cimma manufofinsu shugaban kungiyar kara haƙƙin bil'adama ta musulunci mas'ud shajare ya yi tir da fitar da tashar talabijin ɗin firas tv daga kan tauraron ɗan adam na utelsat da cewa batutuwan da suka shafi 'yancin tofa albarkacin baki 'yancin watsa labaru da na jarida sun rasa matsayi da kimar da suke da su a wurin kasashen turai sun zama wasu makamai da suke amfani da su domin cimma manufofinsu a cikin wasu kasashe shugaban kungiyar ta kare haƙƙin bal'adama ta musulunci mai matsuguni a birnin london da ke birtaniya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumadumin su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryansu tahir amin yake cewa a yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh